yau muna takwas ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo bakwai ga watan tara 2008 muna nan a cikin sura mai magana akan gizo-gizo suratul ankabut za mu tashi aya ta 36 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأصبحوا في دارهم جاثمين الله سبحانه وتعالى وإلى مدين زواج قصر مدينة أخاهم أي أرسلنا أخاهم na aika ɗan uwansu shu'aiban shine annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wanda Allah ya ambaci sunan annabi shu'aib a cikin alqur'ani sau goma sha ɗaya a cikin surori hudu kawai a cikin sura ɗari da goma babu sunansa a sura hudu kawai ya zo suratul araf ya zo sau shida a cikin aya ta tamanin da biyar da tamanin da takwas da casa'in da casa'in da biyu da kuma casa'in da biyu dai sai a cikin suratul hud ya zo sau sura ta tamanin da hudu da tamanin da bakwai da casa'in da ɗaya da casa'in da hudu sai suratun shu'ara ya zo aya ta ɗari da saba'in da bakwai sai wannan surar an kabut daga nan sunansa ya ƙare shine ya zo a wannan aya ta talatin da shida an aika shi zuwa ga madiyan yanzu suna cikin yankin hijaz kusa da ƙasar sham gabashin kogin akaba ko tana yankin taboka ita kuma taboka tana arewacin hijaz tsakaninta da madina kilomita 778 kamar yadda ya zo a siratin nabawiya a sahiha ta doktor diya'ul akram to wannan bawan Allah ya je ne akan wa'azin abubuwa da dama daga ciki akwai shirka da suke yi da Allah da kuma tauye kwanan awo ya yace ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah warjul yawmal akhira kuma ku kaunaci ranar lahira don ku samu lada ko kuma arraja yana nufin tsoro ku tsoraci gamuwarku da Allah a ranar ƙarshe wala afau, kada ku yi lalata fil ardi a ban ƙasa mufsidina kuna masu yin barna fakazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa aka humur rajifatu. sai tsawa da kwankwaran kwatsa da aradu ta fada musu fa asbahu sai suka wayi gari jasimina suna gurfane fi diyarihim a cikin gidajen su ga su a durkushe a mace Allah ya kashe su gabaki ɗayan su na'am وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أداوا ينزو هكا سنة أريوة هدر موت قبشن كفر أمان sun ko su mudawa suna tsakanin hijaz da sham kudu maso gabas da kasar madiyan inda su samudu suke har yanzu gidajen su na nan an rarake dutse aka yi shi aya ce har yanzu ga mai hankali wa adan Allah ya ce haka nan mun halakar da adawa ai ahalakana adan mun halakar da adawa wa samuda haka mun halakar da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim hakika ta bayyana a gare ku daga cikin su aya wanda Allah ya bar gidaddajinsu kuma ya halaka su irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان يا قواتا مس أيكا سمونانا سيسكي جنن سما سكو فصدهم عن السبيل sai ya toshe su gabarin bin tafarkin gaskiya fi aiki na daidai wa kanu sun kasance mustabsiri na wayayyu ne masana ne a cikin harkar duniya amma hakan bai amfane su ba tun da ba su da aƙida mai kyau malam fara'u ya ce ai zawu basair ma'abota wayewa ne malam zajjaj ya ce a ma atauhu wa qad tabayyana lahum anna aqibatahu azabuhum manu kuma yace kanu inda an anfusuhum mustafsirina nuna annahum alal Haq saboda wayewarsu da ilimin zamaninsu sai suka ɗauka cewa su ɗin akan gaskiya suke har sai da bala'i ya zo suna cewa man ashaddu min naquwa mu ne sufafawa mu ne muke ba da new world order su suke juya duniya to Allah ya ce to gashi nan yanzu wa famu da ma abuka, wa hal tara lahum min baqiya yau kana ganin ire-iren su ma a duniya ma babu na'am wa qaruna fir'auna wa ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙaruna, haka nan mun halakar da ƙaruna wanda shine lalataccen mawadaci, wa fir'auna mun halakar da fir'auna wanda shine lalataccen mai mulki, wa hamana mun halakar da hamana lalataccen dufuci ko bayis ولقد جاءهم موسى حقيقة أنه موسى صلى الله عليه وسلم يا زوم وأنم بداؤكم بالبينات ده حجوجي بيننو بدا ترى فاستكبروا أما سيسك جرمان كي في الأرض أبان كتا سك إكربان جسكيا دقاء النبي موسى وما كانوا صادقين بس كسن شيء ما سئلوا daga azaban Allah baya aikata abin da ya ga dama da su fa kullan kowane ɗaya daga cikin kangararrun nan a khazna bi zambihi mun danke shi saboda zunubin da ya aikata fa minhum daga cikin su man arsalna alaihi hasiban akwai wanda muka aika masa tsakon kwani na azaba aka dinga jifansa da bala'i irin samudawa da mutanen sha'aibu wa minhum daga cikin ire-iren su man akhazan fusaihatu akwai wanda tsawa ta kama shi wanda tsawa ta kama shi kamar mutanen samudawa su ma da mutanen sha'ai waɗanda aka jefa tsakon fani kamar mutanen ƙaruna a mutanen annabulo waɗanda kuma aka tsawa da kwaran kwatsa da aradu da tarnatsa ta kama su su ne mutanen samudu da mutanen annabi sha'ai wa minhum daga cikinsu kuma man khasafna bihil arba. akwai wanda muka kisfe ƙasa da shi kamar wato ƙaruna da mutanensa wa minhum man aghraqana wani kuma ya shi muka yi a cikin ruwa ya mutu kamar mutanen annabi nuh da aka musu ruwan tufan da kuma fir'auna da aka danna shi a ruwa falan ma adraka hulgaraku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wa ma kana allah Allah ta'ala bai kasance mai zaluntar su ba ai Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wala yas wala tuzlamuna fatila wala yazlimu rabbuka ahadan Allah baya cutar komai na kira fi siyakin na faita ummu walakin sai dai kanu sun kasance yazlimuna suna zaluntar anfusahum kawunan su ne kansu suka cuta da suka tsaya a kan sako su bauta wa Allah sun yi tauhidi sun yi da'a ga manzanni ba na'am مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء misalin waɗanda suka riƙi wani Allah su zame musu masoya ko mabiya ko waɗanda za su bautawa ko suka mai da su waliyan da za su dinga neman agaji da taimako da kariya daga gurinsu ba Allah ba ka masalin an kabuti kamar misalin gizo-gizo ne ittakhazat baitan da ta riki gida kun san gizo-gizo matar ita take saka gidan shi namijin sai dai ya shiga rago ne shi sai dai matar ta saka shi ya shiga ciki ya zauna shi yasa aka magana akan matar ittakhazat baitan wacce ta riƙe gida wa inna auhanal buyuti Allah ya ce kuma tabbas mafi raunin gidaje duka a cikin gidaje da ake ginawa labaitul ankabut lalle shi ne gidan ankabut don baya tsare masa ruwa baya tsare masa zafi baya tsare masa iska baya suturta mai gidan ma kai da kake waje kana ganin mai gidan kana ganin uwar gidan babu sirri a gidan kuma idan iska ta zo sai ta hada da mai gidan da 'ya'yan gidan da uwar gidan ga baki ɗaya ta yi fatali da su to kuma amma shi sai ka ganshi ya kame yana bacci a cikin gidansa shi ganinsa yake a cikin gida amma gida dama amfaninsa ya tsare ma tsiraici ka a hango ka daga waje ya kare maka sanyi da zafi da rana shine ka yi rufi ya kuma kare ka yadda za ka iya kwanta kai bacci ba tare da fargaba ba to shi duk waɗannan amfanin gidajen ba su tabbata ga gidan an kabutu ba Allah ya ce to laukanu ya alamuna da sun san wato cewa rikon wani Allah a matsayin abin bauta da abin neman agaji ba zai amfane su ba da musu aikata ba wannan shine kyakkyawan misali da Allah ya buga da tashbihi tsakanin wanda ya riki wani Allah daidai yake da an kabutu ta baita wato a nan kabut a nan shine al-mushabba waɗanda suka riki wani Allah su ne al mushabba bihi ko al almushabba shine waɗanda suka riki wani Allah abin bauta an kabut kuma shine almushabba mushabba adatu tashbihi kaf wajha shabahi kuma bayyananne ne a wajen kowa shi yasa ba a kawo wajha shabahi ba tashbihi anan ya zama mursal mujmal at-tashbihu mursal shine wanda aka ambaci adatu tashbih at-tashbihu mujmal shine wanda aka cire wajha shabahi kishiyansa shine mufassal shi kuma wancan kishiyarsa shine muakkad da haka ya zama mursal mujmal akwai adatu tasbihi amma babu wajha shabahi domin duk mai hankali zai iya gane cewa rikon wani Allah ba zai na maka komai a duniya ba ko ba zai na maka komai a lahira ba Laukanu kanu na ina ma sun sani da ba su aikata haka ba na'am إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها subhanahu wa ta'ala ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu yana sanin ma abin da ta da ya una suke kira min dunihi ba Allah ba min shay'in ko menene ake kira ba Allah ba ake neman agajinsa da taimakonsa da kariyarsa aka mai da shi abin bauta ake ba shi haƙƙin Allah ko menene ba Allah ba mutum ne ko aljani ne ko dabba ne ko tsirrai ne ko sama ne ko ƙasa ne ko menene ka bautawa ba Allah ba halitta ce ta bautawa halitta samamme ne ya bautawa samamme rashashe ne ya bautawa rashashe da ka bauta ba ta samu ci gaba ba wa huwa al-azizu Allah shine magwayi al-hakimu mai hikima wa tilkal amsalu Allah ya ce waɗancan su misalai ne na alƙur'ani ga sunan iri-iri Allah yake sanya su na biribu halin nasi muke buga misalai ga mutane iri-iri wa ma ya iluha, amma babu masu hankalta masu ganewa illa na sai waɗanda suka san girman Allah sai masu fahimta masu zurfin tunani su suke ganewa kamar da yace inna ma kashe Allah min ibadihi al ulama In ga mahimmancin ilimi nan da karatu ba masu gane wannan sai masu karatu masu zuwa makaranta shi yasa mu'azu yace kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun rabi'an fatahalika lalle ka zamo malami ko ɗalibi ko mai sauraron karatu kakka zama na hudu wanda shi ba malami ba shi ba ɗalibi ba shi ba mai sauraron karatu ba sai ka halaka na'am خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأكل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء تَوْا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض lalle Allah ta'ala ne ya kirkiro sammai ya kirkiro ƙasa a nan khalq yana nufin ijadu shay'i min al-adami domin kalman khalqu takan zo da ma'ana biyu ne kawai ijadu shay'in min al-adami aw tahwilu shay'in min suratin ila ukhra ko dai kirkiro abu daga babu shi kwata kwata a samar da shi ko kuma a juya wani abu ya koma wani abu to Allah ta'ala shi ya kirkiri sammai guda bakwai wata kan wata wal arda shi ya kirkiri kasan nan da muke takawa bil haqqi kuma yayi wannan ne dan gaskiya ko da gaskiya ko dan ya bayyana gaskiya in cewa shi kadai cancanci bauta inna fi zalika lalle a cikin wannan halittun na sama da ƙasa la ayatan akwai ayoyi lil mu'minina ga masu imani inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اتلو الله يتي ككرنت ما أبند أوحي إليك أكي وحي ينسى زوا nan ana umarni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya fi tafarkin manzon Allah ka karanta qur'ani a cikin karanta qur'ani akwai lada mai tarin yawa Ka yi wa'azi da qur'ani a cikin wa'azi da qur'ani akwai lada mai tarin yawa ka karantar da qur'ani a cikin karantar da qur'ani akwai lada mai tarin yawa yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu da haka Allah ya saukar da Qur'ani don abubuwa guda bakwai na ɗaya don a yi imani cewa Qur'ani maganar Allah ne wa annal Qur'ana kalamullah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah wa annal Qur'ana inji malam mai risala yace wa annal Qur'ana kalamullah alqur'ani maganar Allah ne shine abu na farko abu na biyu domin a iya karanta shi iya karanta qur'ani yana buƙatan abubuwa guda uku yana buƙatan na farko makharijul huruf yadda larabawa suke yi na uku yana buƙatan ahkamut tajwid na uku kuma yana buƙatan fahimtar harshen larabci din yadda mutum zai yi sifatul huruf din wannan su ake buƙata ga mai karanta alqur'ani in ka kware duk harafi guda za a dinga baka lada goma in baka kware ba za a dinga baka lada biyu a kan kowane harafi guda al-mahir bil qur'an ma'a safarat al-kiram al-bararat والذي يقرا القران ويتتعتع alaihi وهو عليه شاق له اجران wanda ya kware cikin alkur'ani yana tare da manyan mala'ikun Allah wanda kuma koyo yake yi har yanzu bai kware ba sai a dinga bashi lada biyu ladan wahalar da yake sha da ladan dagi wanda ya tsaya yana koyo kuma yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani hakika alqur'ani zai zo ranar alqiyama yana ceton masu karanta shi sannan abu na uku Allah ya saukar da Qur'ani dan a san fassararsa da ma'anarsa bayan an yi imani magana Allah ne an koyi karatunsa sai kuma a koyi fassararsa liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab afalam yadabbaru qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin a koyi qur'ani a kuma san fassararsa da ma'anarsa da abin da ya kunsa shine makasudi na hudu makasudi na biyar ai aiki da alqur'ani ayi aiki da shi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun koyi da qur'ani da aiki da shi da shigar da shi cikin rayuwa abu na shida a nemi kariya da alqur'ani shi ake kira at wato karanta ayoyin alkur'ani dan neman tsari da kariya kamar yadda ya zo a hadisi mutumin da ya karanta suratul baqara a gidansa Allah zai fatattaki aljanun da ke gidan zai samu zaman lafiya haka mutumin da zai kwanta ya karanta ayatul kursiyu ya karanta qul huwallahu kafa ɗaya da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa ya sake karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya tofa a hannu ya shafe jikinsa yayi haka ko uku Allah zai tsare shi daga sarrin sihiri da tsafi da sammu ba wanda zai masa sihiri ko sammu ko tsafi ya kama shi domin dalilin saukar ayar yahudawa suka ma manzon Allah tsafi da sihiri shine Allah ya saukar da falaki da nasi annabi duk sanda zai kwanta sallallahu alaihi wa sallama yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim sai ya hada hannunsa ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya shafe jikinsa yace ba wani abin da zaka nemi tsari da shi a wajen Allah fiye da karanta wannan din ka dinga yawan karantawa Allah zai baka kariya da tsari kun ga kenan ana neman tsari da alqur'ani ta hanyar karanta shi in za a kwanta da karanta surorinsa su tabarakan da zai biya dihil mulku dan neman tsari daga azabar kabari mutum ya haddace ta in zai kwanta ya dinga karantawa su kul ya ayyuhal kafirun duk waɗannan surori da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sannan abu na bakwai ana an saukar da qur'ani don ai magani da shi idan bala'i ya afka ma za a yi maka magani da qur'ani ta hanyar da shari'a ta koyar amma kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari a hadisin abu sa'id al-khudri yace tafiya ta kama mu sai muka sauka a wani gari sai suka hana mu abin da ake ba bako na abinci sai kunama ta zo ta harbi sarkin garin sai suka ce mana a cikin ku akwai wanda ya iya tofi ko tawaida sai muka ce mun iya amma ba za mu muku ba sai kun biya mu suka ce to ga sarkin nan ice sai na ce a kawo ruwa a koko aka kawo ruwa a koko na karanta suratul fatiha a kan ruwan na ce a ba sarkin ya sha aka ba wannan sarki ya sha nan take ya warke wasu malaman ma sun ce a hadisi sahihi ya zo cewa idan kunama ta harbi mutum aka karanta ƙulhuwan lawo kafa uku a kan ruwan aka zuba gishiri aka bashi ya sha ya shafa a gurin dafin yana mutuwa wannan ya tabbata a hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi sallama, kamar yadda wancan na sa'idu abu sa'id al shi ma yana cikin sahihul bukhari kun ga nan magani aka yi da alqur'ani sannan wasu masu yin toti manzon Allah ya kira su yace arzu alayya riqakum ku bujiro min da abin da kuke tofi da shi in gani la ba'asa birruqa ma lam yakun shirkan ba laifi awa mutum tofi mutukan ba shirka wani Allah za a kira ba wannan sune maqasudin karanta alqur'ani utlu ka karanta utlu fi'la amr ne majzum alamatu jazmi hasu akhirih wal ma'zuf wa لدلالة الضمة عليه والفائل ضمير مستتر تقديره أنت ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ka اليك جمله لا محل لها من الاعراب صله الموصول ككرنت ابين da aka yi maka wahayi min kitabi na wannan alqur'ani din wa aqimus salata kuma ka tsayar da sallah inna salata lalle ita sallah anan an yi fassara biyu akan ita sallah ɗin, ana nufin wannan sallah da muke yi ko ko ana nufin sallah alqur'ani inna salata lalle karatun Alƙur'ani, domin Allah ta'ala ya ce wala tajhar bi salatika ana nufin anan wato qur'ani kaka bayyanar da karatun qur'aninka ta ji fassara guda biyu ko dai ana nufin sallah wanda ana nufin qur'ani yakan zo cewa warattilil ƙur'ani tartila ko qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr ay salat al-fajr lianna qira'at al-qur'an juz'un min as-salati min babu tasmiyatil ba'd bil kull ko itlaqil lafz al khas ala al am wa aqimus ka tsayar da sallah inna salata lalle sallah ko karatun alqur'ani in an fassara shi da sallah da karatun Ƙur'ani, tanha tana hani ita sallah anil fahsha'i barin alfasha wal munkar da mummunan aiki idan mutum ya ga yana sallah yana saban Allah yana sallah saban allansa baya raguwa to ya bincika sallar lalle akwai wani abu a cikin sallar nan da ba a kula da shi malamai suka ce me ma'anan alfashen da sallah take hanawa suka ce abinda ake nufi innal insana idza adda salata kama yanbaghi wa tadabbara ma yatlu fiha nahatku an fasha'i wal munkari idan mutum yana sallah yadda ya kamata yana tadabburi a cikin sallah din yana la'akari to lalle sallar za ta hana shi aikata alfasha da munkari ko kuma annaha tanhahu ma dama fiha mutukar yana cikin sallah ai ba maganan kuma aikata alfasha da munkari sai yayi sallama kuma bai tsori Allah ba ko kuma annal ma'ana yan bagi an tanhas salatu anil fasha'i wal munkar ya kamata a ce sallan mutum ta hana shi aikata alfasha da munkari in dai yana yin ta saboda Allah kuma yana yin ta da tsinuwa da kamala kuma yana yin ta cikakkiya wala zikrullahi lalle ambatan Allah akbaru shi yafi girma Ambatan Allah anan an fassara guda hudu wasu ka ce wala zikrullahi iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu ambatan da Allah zai muku yafi girma akan ambatan da za ku yi masa ba ya ce fadkuruni azkurkum ba ku ambace ni in ambace ku ambatan da Allah zai muku to ya fi girma akan ambatan da za ku yi masa shine ma'anan wala zikrullahi akbaru ambatan da Allah zai muku ya fi girma akan ambatan da za ku yi masa wannan fassara din ita ce wacce Abdullahi dan Abbas da malam Ikramatu da malam Sa'id bin Jubair da malam Mujahid suka ruwaito wasu kuma sun fassara wala zikrullahi ta'ala afdalu min kulli shay'in siwahu ambaton Allah ya fi komai zikrullah a nan masdar ne mu ba, in ma dai yufassar bismu maf'ul ko bismu fa'il wala zikrullah ambaton da Allah yake muku na saukar da dokokinsa akbaru ya fi ku wani tsari ba na Allah ba ko wala zikirullah in an mai da shi mu muba'a maf'ulin bihi ambaton da za wa Allah shi ya fi girma akan ku ambaci wani Allah don kuka ambaci wani Allah kun yi asara ko ladan da za ku samu wajen ambatan Allah ya fi lada akan ambatan wani Allah yana cewa masalin lazi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit wannan fassara ita ce Abu Darda da Salman da katada suka rawaito ko wala zikrullahi ta'ala fi salati akbaru mimma nahaka anhu an min al-fasha'i wal munkar ambaton Allah a cikin sallah shine mafi girma daga abin da sallar ta hana ka alfasha da munkari ma'ana kana yawan ambaton Allah ya fi hana ka alfasha da munkari fiye da sallar ma tuna Allah a nan kuma an fassara shi da ba wai ka ce subhanallah alhamdulillah ba a'a ka tuno girman Allah ka bar abu dan Allah ka yi shi dan Allah ka cusa ma zuciyarka abu hudu tuhibbullaha wa tu'azzimullaha wa tarju wata wa laha, wata wa ta'budu Allah bi ikhlasin ala sunnati rasulillah idan ka kimsawa zuciyarka abu hudu to kana tuna Allah na farko kana kaunar Allah ba abin da kake ƙauna kamar Allah kana girmama Allah kana faɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah kana bauta wa Allah da ikhlasi akan karantarwar manzon Allah to duk wanda ya haɗa abubuwan nan shida to ya ambaci Allah ya tuna Allah sannan akwai ambaton Allah kuma na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma duk ambaton Allah ne wannan to shi ma shine fassara da aka yi ta uku ta hudu wa zikirin lahi ta'ala la'abda abd ma kana salati akbar min zikr al lillahi ta'ala ambaton da Allah zai mabawa mutukar yana cikin sallah kamar yadda dama yace yace alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi ar rahim qala asna alayya abdi maliki yawmiddin qala majjadani abdi إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لأبدي ولأبدي ما سأل wannan akbaru ya fi girma daga kaje kai wani abu kamar da malam kutai ba ya faɗa na'am wallahu ya'lamu Allah ta'ala yana sanin ma tasna'una abinda kuke aikatawa na alkhairi da na sharri kuma zai muku sakayya ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب كذا كي yi كذا كي مسود أهل الكتاب jadala yujadilu mujadalatan wa jidalan aljidal jayayya da rikici da tashin hankali to Allah ce kada ku jayayya da ahlal kitabi waɗanda aka ba su littafi na yahudu da nasara waɗanda ba sa son su bi manzanni ba sa son su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa billati hiya ahsanu sai dai billati hiya ahsanu da abin da tafi kyawu wato ku yi jayayya da su da abin da ya fi kyawu idan akwai abu mai kyau to ku jayayya da su da abin da ya fi kyau an ce abin da ya fi kyau din shine la ilaha illallah yadda malam bahak yace daga abdullahi dan abbas ko kuma kamewa ga barinsu idan sun ba da jijiya in sun ki a yaƙe su kamar da malam mujahid ya fassara ko kuma shine alqur'ani da kira zuwa ga Allah da hujjoji bayyanannu da dalilai masu ƙarfi kamar yadda shi ma malamai suka fassara to ɗayan jayayya kenan wa qulu illa allazina zalamu minhum face wanda suka yi zalunci daga cikin su ta hanyar kin bin alqur'ani da faɗa da shi kuma suka ki ba da jizya to wannan sai ai jaja in ja da su da takobi har sai sun ba da jizya hatta yi uqul jizyata an yadi wa hum sagiruna wa qulu ku ce ga wanda ya ba da jizya ko ku ba da labari ga waɗanda suka riƙe littafinsu, sun san akwai gaskiya suka ki imani da abin da aka faɗa na manzon Allah ku ce amanna mu mun yi imani billazi unzila ilaina da abin da aka saukan mana na alqur'ani wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukan muku na attaura da injila da zabura wa ilahuna abin bautanmu wa ilahukum da abin bautawar ku wahidun guda ɗaya ne shine Allah inna ma ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi wa nahnu mu muslimuna masu miƙa wuya ne lahu ga Allah ta'ala shi kadai ba ma miƙa ga wani sai Allah wa kadhalika Allah yace haka nan kamar yadda muka saukan musu da littafi anzalna ilaykal kitaba kai ma muka saukan maka da littafi shine alqur'ani allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudu da nasara kuma suka yarda da abin da ya zo a cikinsa na imani da manzan Allah na bihi in manzan Allah ya zo ba su da girman kai suna yin imani da shi wa min ha'ula'i daga cikin waɗannan ma mutanen maka man yu'minu bihi akwai wanda yake yin imani da manzan Allah ko akwai wanda yake yin imani da alqur'ani wa ma yajhadu bi ayatina Allah ya ce babu wanda yake ja'in ja yake fito na fito da ayoyinmu shar'iyya ko kauniya illal kafiruna sai tantiran kafirai waɗanda sun ga gaskiya da gangan suka danne suka ki amfani da ita ko aiki da ita ko karantar da ita ko bayyana ta na'am وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله تعالى وما كنت haka baka kasance ba tattulu kana karantawa min qablihi kafin a saukan maka da alqur'ani min kitabin baka kasance kana karanta wani littafi ba ba a san ka da karatu ba wala taqutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama ba kai ba mai rubutu bane kai ba mai karatu bane haka aka faɗa a cikin attaura da injila cewa annabin da za a turo mu'ujizarsa baya karatu da rubutu amma zai zo da abin da zai gagari dukkan mai rubutu da karatu gagara ba dau kenan alkur'ani ya kule ya kayar ya yi kalubale ga dukkan masu karatu da rubutun duniya sun gagara amma shi annabi ba taba cewa ga wanda ya koya masa rubutu ko ga wanda ya koya masa karatu ba shi yasa Allah yake wa rahmati wasi'at kull shay'in fa sa'aktubaha lil ladina yattaquna yattaquna yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bil ladina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya haka yake a cikin at-taura alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduna maktuban indahum fit-taurati haka yake a rubuce a cikin attaura cewa annabi ne manzo ne ba wanda ya koya masa karatu da rubutu shi yasa Allah ya ce da ku sun ga kana rubutu da karatu idan da yayin nan lartaban mubtiluna da masu barna sun yi shakka su ce anya yafa shine ne manzon da aka faɗa don wanda Allah ya ce zai aiko shi bai koyi karatu da rubutu a wajen kowa ba bal huwa ayatun bayyinatu Allah ya ce shi wannan alqur'ani ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilm a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi suna haddace qur'ani da ka idan kuwa din yana koma kan qur'ani kenan ko bal huwa shi manzan Allah ayatun wato ayoyi ne daban-daban da Allah ya ta bayani zai zo a attaura zai zo a injila bayyanatun bayyanannu fi sudurin lazina utul ilima a cikin zukatan wanda aka ba su ilimi sun haddace zuwan manzon Allah sun rike sun san da zuwansa wa ma yajhadu bi ayatina babu masu jayayya da ayoyina illa zalimuna sai tantiran azzalumai waɗanda suka cuci kawunan su suka ibin gaskiya na'am وقالوا لولا أنزل عليه آيات قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك كان رحمة وذكرى لقوم Allah ta'ala ya ce su kafiran nan sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbihi ina ma an saukan masa da ayoyi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mu'ujizoji kenan da suke tabbatar da gaskiyarsa qul ka ce musu innamal ayatu lalle kaɗai ayoyi duka sun tabbata ne inda Allah a wajen Allah in ya ga dama ya saukar in ya ga dama ba zai saukar ba wa inna ma ana kaɗai ni na zamo nazirun mai gargaɗi ne mubinun mai bayyana muku gargaɗi wanda ya bini ya samu tsira wanda ya saba mun kuma Allah ya danna shi a wuta don haka Allah shi yake saukar da ayoyi shar'iyya kuma shi yake saukar da ayoyi waɗanda suke kauniya wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma da ayoyin da gargadin duka ba sa amfanar waɗanda ba su imani ba awalam yakfihim Allah ya ce yanzu bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba cewa lalle mu mun saukan maka da littafi yutla alaihim ana karanta musu shi shine alqur'ani ai wannan ya isa aya qur'ani inna fi zalika la rahmatan lalle a cikin karanta musu alƙur'ani din nan ko cikin saukar da qur'anin nan lalle akwai rahama wa zikira akwai ambato da ɗaukaka daraja li qaumin yu'minuna ga waɗanda suka yi imani wanda duk ya rike qur'ani sai samu ɗaukaka da ɗaukaka alƙur'ani littafi ne da in ka rike shi sai ka ɗaukaka da ɗaukaka azizun kitabun azizun kitabun mubarak nur ruh da Allah ya kira qur'ani da wannan na'am قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك أولئك هم الخاسرون لك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى يتي كجيا مسو قل كجيا مسو كفى بالله الله يا إساء شهيدا ya zamo shaida baini wa bainakum tsakanina da ku ni yai shaidan ni manzonsa ne ko kuma yai shaidan kun ƙaryata ni ya alau ma fi Allah ya san abin da ke cikin sammai wal ard Allah ya san abin da ke cikin ƙasa na dukan gaibi da abin da ya bayyana wallazina amanu bil batili wanda suka yi imani da barna wa kafaru kuma suka kafirce billahi da Allah ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne tantiran taɓaɓɓu a duniya da lahira wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman gaggautowanka ga azaba suna cewa in kana hadha huwa al-haqq min indika alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim Allah in wannan Qur'anin gaskiya ne daga gare ka kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka ɗanɗana mana kuɗan azaba maimakon ce Allah ka shirye mu in gaskiya ne sai suka ce wai a musu ruwan bala'i kafa dole a yi musu ruwan bala'i don a tabbatar da gaskiyar Qur'ani suna neman gaggautowa da azaba walaula ajalin musamman in ban da wani ajali wani lokaci sananne abin ambato da Allah ya sanya musu an yi fassara hudu akan lokacin nan sananne wasu sun ce ranar alkiyama ne kamar da malam sa'id bin jubair ya ce ko kuma ajalin hayati ila hinil mauti suna neman gaggautowanka ga azaba suna cewa in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina azabin alim Allah in wannan ƙur'anin gaskiya ne daga gare ka kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka ɗanɗana mana kuɗan azaba maimakon su ce Allah ka shirye mu in gaskiya ne sai suka ce wai a musu ruwan bala'i kaka dole a yi musu ruwan bala'i don a tabbatar da gaskiyar ƙur'ani suna neman gaggaucewa da azaba walaula ajalin musamman in ban da wani ajali wani lokaci sananne abin ambato da Allah ya sanya musu an yi fassara hudu akan lokacin nan sananne wasu sun ce ranar alkiyama ne kamar da malam sa'id bin jubair ya ce ko kuma ajalin hayati ila hinil mauti daga rayuwa zuwa mutuwa wa ajalin mauti ila hinil yadda malam katada yace ko muddatu a amarihim zuwa ƙarshen rayuwarsu yadda malam da haku yake ko yau badari yadda malam sa'alabi ya ce an jira su ne zuwa ranar badar la ja'ahum al-azab lalle da azaba din ta zo musu wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna wa la ya'tiyannahum bagatatan lalle azaba za ta zo musu a ba tare da sun shirya ba wa hum la yashuruna su ba su san ba da saukan azaba ba sai dai su gansu a cikin ta yasta'jilunaka bil azab suna neman gaggautowanka da azaba cewa a musu bala'i wa inna jahannama lalle jahannama la muhitatun mai tattarawa ce bil kafirin da kafirai ta ya kafiri ba yadda zai fita daga cikinta yawma yadda shahumul azabu ka tunatar da su ranar da azaba za ta lullube su min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim da kuma ta karkashin kafafuwansu azaba ta sama azaba ta لأنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون malamai suka ce wannan aya ta yankewa kowa hangari cewa da bautan Allah da ƙaurace ma inda bai maka ba wajibi ne ba wani wanda zai hana ka bauta Allah in an hana ka nan koma wani guri bautar Allah dai kasa ta Allah ce gari garin Allah ne bayi bayin Allah ne duk inda baka ji daɗi ba can canza guri Allah ta'ala ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'atun lalle ƙasa ta mai yalwa ce in an matsa muku nan ku tashi ku yi gaba fa iyaya ni kadai ne fa abuduni ku bauta mu kar ku bauta wa kowa sai ni in an matsa muku anan ku yi gaba in an matsa a anan yi gaba haka duniya duk ta yaɗu har aka samu garuruwa da ƙauyuka da local government da ƙasashe ba wata ƙasar da ba ta Allah ba duk inda ka ji daɗi zauna kullu nafsin duk wata rai za'iqatul maut sai ta ɗanɗana mutuwa kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kowa sai ya ɗanɗana mutuwa duk wani abu mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa Allah ta'ala ne kadai zai kashe kowa ya wanzu shi kadai summa ilaina sannan gare ni kadai turja'una ake maido da ku gabaki ɗayan ku ranar alkiyama an muku hisabi na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka ayyuka na wato imani anan yana nufin tushen guda shida al imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wa amilu salihati suka yi sallah suka bada zakka suka yi haji suka sada zumunta suka bi iyaye suka yi aure suka yi ayyukan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bi shari'a lanubawwi annahum lanubawi annahum fil jannati ghurfan Allah yace za mu sauke su a cikin gidaje a cikin aljanna gurfa wato daki kenan akwai bedroom akwai sitting room akwai me ake kiran ɗayan eh master room ko to duk waɗannan ɗakunan suna nan a cikin aljanna duk nan marasa daɗin ne ai masu daɗin suna tafa aljanna ta gari min tafiya al'anharu wanda ƙoramu guda hudu suke gudana ƙarƙashin tafiya anharu min ma'in gairi asimin wa anharu min labanin lam ya tagayyar ba'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa akwai ƙoramar ruwa akwai ta giya akwai ta zuma akwai ta nono khalidin fiha za su dawwama a cikin aljanna Allah sa muna ciki ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki na aiki ne kenan baka yi aiki ba sai kai aiki kuma ka sa rai ba wanda aikin zai tseratar da shi sai da rahama Allah amma sai da aiki kuma ake samun rahama Allah allazina sabaru waɗanda suka yi haƙuri wajen bin Allah suka yi haƙuri ga barin saban Allah suka yi haƙuri da ƙaddara Allah as-sabru 'ala al-maqdur 'ala al-ma'mur 'ala al-mahzur wa 'ala rabbihim yatawakkalun sune waɗanda kuma suka dogara da Allah kawai wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu التوكل هو صدق الاعتماد على الله لجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى نعم وكأي دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء wannan aya ta sauka lokacin da aka ce musulmi sun hijira daga maka su koma madina suka ce ta in muka bar ƴaƴanmu muka bar matanmu muka bar gidajenmu wa zai ci da mu a can wa zai ba mu gida Allah ya ce wa ka ayyun min dabbatin da yawa dabba ba kuna ganin ta tana yawo ba la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta da za ku dogara ga Allah mafi cikar dogaro ga Allah da ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsaye ka ga himasan wata ruhu wata ruhu bitana za ku ganta da safe ba ta da fito ba ta da rumfa ba ta da kasuwa ba ta da banki amma kullum sai ta koshi da kuma da za ku dogara ga Allah da kun samu irin wannan arziki la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta duk inda za ta inda ta ci nan take barinsa Allahu yarzuquha Allah shi yake azurta ta wa iyyakum kuma Allah ne yake azurta ku da haka ku ku tafi duk inda za ku je ku bauta Allah ka ku ji tsoron talauci wa huwa samiu Allah shi ne mai ji al-alimu masani sunansa mai ji kuma yana ji sunansa alimu kuma ya sani wala in sa'altahum Allah ya ce lalle idan ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa ya kirkire su daga babu wa sakhara shamsa wal qamar wane ne ya hore rana da wata la yaqulunna Allah za su ce za su ce maka Allah ne ko musu babu dan sun yarda da tauhidin rububiyya inda ake rigima da su wajen tauhidin uluhiyya da asma'i wa sifati fa anna yu'takun fataka ake karkatar da su gabarin gaskiya kuma suna ji suna gani Allahu yabsutu rizqa lalle Allah shine yake yalwata yake buɗe yake shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama sai ka ganshi cikin arziki da wadata min ibadihi a cikin bayinsa wani ai masa arzikin yaya wani arzikin ilimi wani arzikin fasaha wani arzikin dabara wani arzikin mulki kowa da irin arzikinsa wa ya qadiru lahu wani kuma Allah ya kuntata arzikinsa ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله فيقول ربي أهانا إن الله للي الله تعالى عليم مسنين بكل شيء ذكا قومي قبل كونه وبعد كونه ولئن سألتهم نعم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ إِذَنْ لَلَّيْكَ تَنْبَيَسُ مَنْ وَانَيْنِ نَزَّلَ يَكِي سَوْكَرْوَا كَأَمْ كَأَمْ كَوْلُوكَ كَي بَيَنْ لُوكَ كَي هو مِنَ السَّمَاءِ دَ فأحيا به الأرض kuma yake raya ƙasa ko ya raya ƙasa bihi da saukan wannan ruwa min ba'd mautiha bayan ƙeƙashewarta da rani ya zo ya raya ta da arziki da damuna la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne kadai yake wannan qul alhamdulillah kace to dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah bal aktharuhum sai dai mafi yawansu la ya aqiluna mahaukata ne wa ma hadhihi alhayatu dunya Allah ya ce wannan rayuwar ta duniya da kuke gani ba ta zama komai ba illa lahawun face wargi ne wa la'ibun da wasa wasa ce kawai da shagala da wargi ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi wa inna ad-dara al-akhirata tabbas gidan lahira lahiyal hayawan ita ce cikakkiyar rayuwa law kanu ya'lamuna ina ma sun sani da sun bi Allah sun samu aljanna na'am فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون wa ta'ala ya ce, يتي فإذا bufin fulki, idan suka hau jirgin ruwa, wato an shiga cikin hatsari kenan da'awullaha sai su dinga kiran Allah ma'ana sai su dinga bautawa Allah da ikhlasi mukhlisina suna masu tsarkake addina aqida lahu ga Allah in za su kira addini a nan yana nufin aƙida sai aƙida su ta zamo safiya tatacciya babu shirka a cikinta Kalan ma jahu. Allah ya ce lokacin da muka tseratar da su zuwa tudu ilal barri zuwa tudu suka ga yanzu babu hatsarin bala'in ruwa ba ambaliya ba girgiza ba kifewa jirgin ruwa idahum mushrikuna sai gashi suna wa Allah shirka suna hada shi da abokin tarayya shi yasa wani malami yace kun ga shirkan mutanen da suna yin ta ne a cikin a cikin daɗi in sun shiga wahala sai su koma tauhidi in sun shiga daɗi sai su shirka ice mu kuwa yanzu ana daɗin ana wahalar da shirka ake yi kenan na daɗin ma sun ɗan sun dan ɗara ne yanzu wajen wato wato yin wasu abubuwan mu yakfuru bima atainahum Allah yace sun yaka ne dan su kafirce su yi butulci ce nahum da abin da muka basu na lafiya da tsira da arziki wali yatamatta'u zarkum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun Allah ce ba su su ci su sha ji daɗi za su ɗanɗana kuɗarsu wali yatamatta'u dan su ji daɗi da duniya والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فسوف يعلمون الله يجي ذات أن تنكو na'am awalam yaran awalam yarau Allah ya ce shin ba su gani bane anna ja'alna haraman aminan mun sanya haramin maka cikin aminci wa da ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amnan mun sanya shi inna awwala baitin wudi'a a nas lallazi da bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina mun sanya haramin ya zamo mai aminci suna zaune a cikin aminci wa yatakhaffafu nasu amma ana fauce mutane ana farauce mutane min haulihim waɗanda suke kewaye da su amma su ba abin da ake musu kowa yana mutunta su yana darashta su ana ga su suke wa ɗakin Allah hidima ko ma da sarki Abraha ta yazo zai rushe Ka'aba Allah ne ya tinkare shi ya halaka shi su ba abin da suke kawai sai kallo afa bil batil yu'minun Allah ya ce yanzu da barna suke yin imani shine bauta wani Allah wa bi ni'matillah kuma da ni'iman Allah shine tauhidi da Qur'ani da aiko manzon Allah ya kuruna suke kafircewa na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما ما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu duk a cikin azzalimai wa yafi zalunci ai babu mimman iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkira wa Allah ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa kowa ƙarya ba wanda ya min ƙarya ya tanadi masaukinsa a cikin jahannama man kadaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nari babu azzalimin da yafi zalunci kamar wanda yake wa kirkira wa Allah ƙarya Aukar kazzaba bil ko kuma ya ƙaryata da gaskiya shine qur'ani da manzon Allah da musulunci lamma ja'ahu lokacin da gaskiyar ya zo masa alaysa fi jahannam kafirin Allah ya ce shin bai kasance matabbata ba ga kafirai a cikin jahannama ai ya tabbata nan ne matattara mahada ta kafirai take wutar jahannama wallazina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙari suka yi gogayya fina a cikin tafarkinmu shine musulunci lanahdiyannahum subulana Allah ya ce lalle za mu shiryar da su tafarkinmu al-imam al-bukhari wataran sun haɗu da imam muslim sai imam musulun ya ce al bukhari abu yana babu mamaki game da kai sai a ce ka haddace mun hadisi alf alf wa mi'ata alf miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da isnadi da tarihi ya kuke kuke haddacewa wani fahami kake da shi ne ka yan mun sai imam bukhari ya ce fahami na yana alkur'ani ita ina yake sai karanta masa wannan aya na jahadu fina lanahdiyannahum subulana lalle waɗanda suka dage suka cije suka daure a tafarkinmu to lalle za mu shiryar da su tafarkinmu na samu mana duk wanda ya kama karatu saboda Allah ya dage yana yi tun yana shan wahala sai Allah ya buɗe masa ya dawo mai sauki dama sun ce wanda ya nace a wajen kwankwasa kofa za a buɗe masa an ce akwai wani malami yana son ya koyi na hau ya je ya buɗe littafi aka yi ta koya masa da raba zaidun amran da raba daraba fi'ilun madin zaidun fa'ilun marfu'un bil damma az-zahira ala akhirih amran maf'ulun bihi mansub bil fataha az-zahira ala akhirih yayyay ya kasa yayyay ya kasa ya zo bayan gari ya zauna har ya haƙura sai ya ga wata tururuwa ta ɗauko dawa tana son ta kai gidanta amma tsakanin gidan nata akwai dutse idan ta hau dutsen sai ta ci rabi sai ta faɗo sai ta ci rabi ta faɗo sai ta yana kirgawa sai da sai haka sau arba'in a na arba'in da ɗaya ta haihu sai ce wallahi sai na koma ni ma sai na iya na hau yace turuwa ta zama malama ta ta koya mun karatu cewa ashe karan farko da karo na biyu duk ana faduwa wata ran za a haye da ya ci gaba da karatu ba ma wai ya iya nahau ba ne sai da ya zama cikin malaman nahau nahauyun wanda suke cewa kalamuna lafzun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun kilmatun wal qawlu am Wakal kalmatun kilmatun بها biha kalamun يؤم يا ya ma zama cikin malaman abin ne so duk abin da kake nema na ilimi daure cije a farko yana da wahala shek usamin yana cewa na hau farkonsa hadith tsakiyarsa kuma kasabu sukar farkonsa dutse zaka ji kana buga da ƙarfi amma an ka danna ciki sai ka ji ashe ma rake ne kawai wa inna lallai Allah ta'ala la ma'al muhsinin yana tare da masu kyautatawa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son muhsinina min ahsana yuhsinu ihsan bin nasr wal auni alma'iyya ta zo kashi uku akwai almaiyatul ammatu shamilatul mutlaqa li jami'il khalqi wanda yake cewa huwa ma'akum aina ma kuntum to nan ma'anin rububiyya ne yana tare da ku da sani da kulawa da komai da komai sannan wa inna allaha la ma'al muhsinin wanda ana kiranta ma'iyya khassa bin nasr wa ta'yid wal aun da taimako da karfafawa da bada agaji sannan akwai ma'iyya khaffatul khassa yana tare da manyan annabawansa shine yake cewa inna allaha eh, iza ba inda rabbi ma isa ya hadi Allah yana tare da ni inna ni ma'akuma asma'u wa ara wannan iya din muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wannan iya ce khafatul khafa Allah yana tare da manyan mutane masu daraja su ne annabawa wannan komai ma Allah yana musu saboda darajarsu da kimarsu to nan shine karshen wato wannan sura suratul ankabut abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ta'ala ya bamu ladan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana ayoyin da suka faɗi ni'ima a cikin wannan sura Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin tambayoyi insha Allah wa kuɗin sanarwa kamar haka sadiq wanda ya alkawarin wato tunin a tamfa ko kuma ya ji shadda ga wanda ya musulunta ko wanda ta musulunta ya karo wato turanin a tamfa da kuma ya ji shadda don aji saboda masu musulunta su zuwa rika ɗauka ana ba su Allah ya saka mutu da alkhairi sannan an haiko da naira hamsin nan kuma haiko da ɗari biyu su ma Allah sa ka musu alkhairi Allah sai tambayi neman tambaya yana cewa da fatan mala ya sha ruwa lafiya Allah sa ka mu malam da alkhairi a yace shi ne yake azumi can wajen azhar lokacin rana yayi sai kansa ya fara ciwo to daga nan sai jikin sai zafi sai amai bayan ya yi amai sai ya kuskure bakinsa sannan sai ci gaba da azumi shi wannan azumi na sai yana nan dangane ga abin da ya shafi amai abin da ke karya azumi ƙaƙaro amai da gangan man a hulƙai ufala shaya alaihi wa man ƙa'afa ƙa'afa alaihi alƙaba wanda amai ya rinjaye shi babu laifi a kansa amma wanda ya ƙaƙaro amai da gangan yayi aman azuminsa ya kare na'am kuma wannan tambaya yana cewa malam don Allah wanne ne ya so don yin sallar tarawih raka a goma sha ɗaya ko raka a goma sha ai ana yin sha ɗaya ana sha uku ana ƙasa da haka ana sama da haka salatun laili masna masna ya nuna za a iya yin sama da sha ɗayan ko sama da sha ukun babu laifi sahabbai suna yin fiye da haka don annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce kakkui kasa da sha ɗaya ba bai ce kakkui sama da sha ɗaya ba shi dai yana yin sha ɗaya amma shi sha ɗayansa tana da siffofi guda uku na farko adadin ta sha ɗaya ne na biyu doguwa ce zungureriya ce ba ba alamtara kaifa yake yi da ila da ila ba bakara yake da nisa da ali imrana shi yasa nana aisha da take ba mu labari a daki manzon Allah ba a masallaci yake ba a daki yake yi shi raka'a goma sha ɗaya yake yi sai ta ce kakku tambayi tsawonsu kakku tambayi kyawunsu saboda tsananin kyansu da tsawonsu in ma ya kasa sai yayi a zaune ko ba a ramadan kawai ba kullum haka yake yi so da shi wajabta masa Allah yi muka koyi da shi muke akan fi'il wannan fi'ilin in ka tsaya a haka mustahabbi ne amma in ka ƙara fiye da haka ko ka rage fiye da haka babu wani laifi malam wannan tambaya na cewa na hukuncin ɗaukan hoto ko rataye shi ko kuma gane shi abin da ake yanzu hoto malamai sun yi maganganu kashi uku akan hoto suka ce hoto wanda ake bukata don yin amfani da shi a cikin harkoki na rayuwa ba wanda za a je shi ana girmama shi ana ya zama abin bauta daga baya ba babu laifi kama id card kama passport kama wanda ake buga a jarida ko wanda ake amfani da shi a cikin wasu ayyuka na yau da kullum wannan shaida ne ka je aikin hajji a ce ka ka passport ɗinka hudu ko biyar ai shi ake lullikawa in ka bata ko kai wani jarima da shi za a kamo ka ko ka zo shiga makaranta a ce ka ka passport guda kaza wannan shi ake ka a jikin fayil ɗinka ko wani ya bata za a gane ka za a san kai waye waɗannan passport ɗin malamai suka ce babu laifi a kansu amma wanda ake yi yanzu ɗin na wanda ake lika a gida ga na kaka ga na baba ga na inna yanzu abin ya kai ma design ake zuwa a jikin garo kaga an yi mutum iya tsawansa wanda tsabar abin nan to wannan irin gidan ne mala'iku ba sa shiga mara wannan tambaya ce shi wani mugun tunani ne yake damun ta a zuciya wanda maka furta yana iya zama matsayin kamar jawa shi ne abu ya da ke ki su mala ya musu ne irin addu'a yin kuma ke rike ko ne na matsala ta rashin shi ne imanin kuna kokawa kenan da shedan a zuciyarka yana cewa furta kana naki yana kudire kana naki mutakabba ka furta ba ko ka kudire ba ko kawa kuke yi da shi yana kimso maka abin kana ba daidai bane yana turo maka kana ƙarya ne to haka za ku ta yin kokawa da shi kuma kana hada da addu'a da zuwa makaranta don ba abin da yake maganin wasu wasuwasi irin karatu da addu'a kana karatu don ka san har da yake kafa ma hujja da ita da hujjar Qur'ani da hadisi kana rushewa sannan kana addu'a Allah ya tsare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai irin wannan ya dinga cewa amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim cewa shi ne yake da shinkafa irin ta gwamnati wato kawai lai makwabcinsa kuma yana da ta gida ya kawo masa kwano takwas ya ce ba shi ta gwamnati kwano biyar wannan musayan ya yi a'a ai sai dai yi ciniki daban-daban amma in dai za a yi musanye tsakanin jayyidul jinsi wa radi'ihi ko maskukihi wa tibrihi dole sai ya zamo yadda biyad matsalan bi misl misil bi misil yadan biyat dole sai an auna su daidai wa daida in ko ba haka ba su yi tasa ya su yi taka a ciniki daban-daban malam wannan tambaya ce shi ne aka biya masa kujerar hajji amma gaskiya shi ba shi da abin da zai ci shi ne yake shawara ya mayar da kujerar ita shi ba shi abinci ne ko kuma zai je hajjin haka ya zan gidansa haka wani yau ai wani in ka ba zai baka kuɗin ba shi hajji yake so ka je in ka samu dai wanda zai siya ka siyar masa kai amfani da kuɗin dan Allah bai wajabta maka zuwa haji ba ka da abin da zaka ci ba sai walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu iko ne kai baka da iko abin da zaka ci babu kuma sai a biya ma haji sai dai in an ce ba za a baka kuɗin ba ko ka je hajin ko a fasa to haka nan sai ka kuma yanki duro ka tafi tunda can za ka samu guzuri a can sai dai iyalanka a nan sai ka dan samu rance ka ba su in kuma ka je maka in an baka guzurin ka sa'a a jihu ka kulle shi da kyau ka turaye cikin wando ka rike kana wafi kana shafa shi haka da lafiya kakka dinga cin shinkafa kaza saboda akwai larura a gida kakka je an ce shinkafa kaza ka ce la shinkafa fakat kakai siyayya komai ka dada da duma ka kawai makota sun zo to masha Allah dama kun san da larura kudin nan na dada su na yace fa ne kaka wa kowa guzuri ko hula kaka siyo wani abinci ma an ga na sabil ka ci in ba ga na sabil ba ka ci shinkafa fakat amma kaka dinga yin shinkafa kaza malam wannan tambaya shi ne kama aikin gwamnati da take da wannan buki sannan kuma yanzu haka ya ko wanda ya shiga aiki da takarda na koyar da bishi aiki ba ko ya ci halal to ai dama malamai sun yi magana akan takarda din da kuma abin da kake da shi sun ce dangane ga mutum da takarda kashi uku ne akwai takardar da kafi karfinta ba taka bace amma kafi karfinta akwai takardar da tafi karfinka kuma taka ce abinda aka rubuta a ciki tafi karfinka akwai takardar da ta yi ma daidai suka ce a hali biyu duk takardar da ta yi ma daidai ko ba taka bace in kai amfani da ita babu laifi da takardar da kafi karfinta ko ba taka bace babu laifi amma takardar da tafi karfinka a nan musifar take don yana nuna cewa da takardar za a kalla kai kuma baka kai takardar ba kaga a nan abin da kake ci bai kai abin da ka bayar ba su da suka ce a nan shine wato abin da inda takaddar take nunawa malam wannan tambaya na cewa malam menene hukuncin bayar da loan da kuma karban loan da ake sa kuɗi ba in dai ba kuɗin ruwa a inda kuɗin ruwa ya dama wannan faɗa ne da Allah in dai da kuɗin ruwa faɗa ne da Allah wannan dama Allah ya faɗa fa illam tafa'alu fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi in dai ba ku daina cin riba ba to ku yi damara Allah kuke faɗa da shi da manzansa kuma ku gaya mun wanda zai faɗa da Allah da manzansa ya kai labari malam wannan tambaya ya ce idan mutum ya shiga itikafi ya fito masallaci a ran da daren da aka ce an ga wata zai koma gida ko sai ya je idi ya dawo ba a wasu malaman sun ce ya dangana ga kwana nawa ka dauko za yi kuma yaushe ka shiga idan kwana goma ka dauko za yi sannan ba ka shiga ba sai daren ishirin da daddare ka shiga bayan sallan magariba ka shiga itikafin to lalle ka bari ka kwana ranar sallah in an ga wata sai ka kwana don cikon kwanan ne zai baka kwana goma cin idan kuma kwana goma ka ɗauko amma sai ka shiga da asuba ranar ishirin da tara daren ishirin kenan ka shiga bayan sallar asuba to shine za ka fito an ga wata da daddare ba sai ka dawo gida su da lissafin ne da yaushe ka shiga shine zai baka yaushe za ka fita malam wannan tambaya ce zai kama da fasawa dangane da yace zai ka ba da fatawa dangane da hannu wajen samun kaya a wajen yan kawai mun sayarwa to in zai na ci ne ba yana neman sauki wani ya a'a in shi ci zai zai iya saya dama dillali aka hana saboda farashin yawa yake kaga dillali ai gogaggen dan kasuwa ne amma jari ne kawai bai da shi to idan ka zo da abinka na naira goma a kasuwa naira hamsin ne zai yadda ya sayawa mutane ashirin ashirin kai daga ƙauye baka san me ake ciki a gari ba ka ɗauko hatsinka zaka aurar da yarka ko zaka dan sai riga sallah ko zaka yanka kayan sallah kawai ka shiga rumbu ka buge hatsi ka tawo da shi kaga kai arha kake so kai maza ka siyar ka koma gida shi ko in ya fada hannunsa sai ya mai da shi farashin yadda ake siyarwa kullum kai ko da bukata ce gare ka arha zaka siyarwa mutane shi yasa aka hana tarewar dillali to shikenan sai addu'o'i kuma da aka saba rubutowa muna tawassali ga Allah subhanahu wataala da sunayensa madaukaka da siffofinsa Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi Allah duk wanda suka rubuto bukata da waɗanda suke taimaka mana don cin nasara a cikin wannan ayyuka da wanda suke aikowa da Qur'anai da littattafai da waɗanda suke ba waɗanda suka musulunta a tamfofi da shadda don ƙarfafa su a cikin musulunci duk muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi masu neman aure masu neman haddar Qur'ani masu neman aiki masu neman ilimi masu neman arziki mai albarka masu neman admission wanda za su jarabawa da wanda za a wa biyu, to Allah ta'ala duk ya da nasara ga baki ɗaya biya bukata ta alheri wanda suka rasu Allah ya musu rahama masu rai Allah ya sa gama da duniya lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi 'ya'yan da muke da su Allah ya sa su zama masu albarka wanda Allah ya ba su ya ba Allah ya ba su masu albarka masu kangararin 'ya'ya, Allah ya shirya musu su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini dan uwanmu da suka tsaya tsayin daka don kare addinin su da mutuncin su a ko ina a duniya Allah ya taimake su kamar Afghanistan kamar Chechnya kamar Somalia kamar Sudan kamar Jamus da Kashmir kamar Palestine kamar Iraki kamar kamar Sudan duk waɗanda ake cuta Allah ta'ala ka kwato musu haƙƙinsu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka yafe mana Allah ka ɗaukaka musulunci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk